Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha biyu ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namun na yanzu za ku ji cewa Majalisar Malamai ta Najeriya reshen jihar Kano ta kaɗa ƙuri'ar ƙara tabbatar da Malam Ibrahim Khalil a matsayin shugaban majalisar. Sannan za ku ji cewa an kammala babban taron bitar ayyuka da ministocin Najeriya suka yi na tsakiyar wa'adi. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yi ne. jama'a assalamu alaikum shugaban kore ta arewa kim jong un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan amurka yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don a tunkari barazanar da amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yada labaran kasar ta bayyana har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin washington da seoul shugaba kim ya yi amfani da wani jawabi da yi a wajen wani taron baje kolin makaman ƙasa a ranar litinin inda ya ce ba kuri ta kudu bace abokiyar gaba kuma babu wani abu da zai kara shiga tsakaninsu shugaban na koriya ta arewa ya kuma kwatanta amurka a matsayin sallar tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin koriyoyin biyu inda ya kara da cewa abin da ya sa a gaba shine ya kera makaman da za su ba kasar kariyar da babu wanda zai iya tanka mata baje kolin makaman wanda kamfanin dillancin labarai na kesi ne ya rawaito an shirya shi ne yayin da ake bikin cikar jam'iyyar workers party mai mulki shekara 76 da kafuwa kuma hakan shine karo na farko da aka baje irin waɗannan makamai ita dai amurka ta sha mika goron gayyatar zaman tattaunawa ga koriya ta arewar inda ta ce a shirye take ta zauna a ko'ina kuma ko da yaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba sai dai shugaba kim ya kore tayin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da amurka take nuna wa kore ta arewar yayin da ƙasar afghanistan take fuskantar ƙalubalen shiga wani yanayi na matsi shugabannin ƙasashen duniya ashirin da suka fi karfin tattalin arziki na g20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba ƙasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da taliban ta karɓe mulki a watan agusta Firayim Ministan Italiya Mario Draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, shugaban Amurka Joe Biden, Firayim Ministan India Narendra Modi da sauran shugabannin kungiyar ta G20 daga nahiyar Turai na daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron. A ranar Litinin mai kula da tsare-tsare harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU Joseph Borrell ya sha alwashin cewa za su tallafa inda ya kara da cewa ƙasar ta Afghanistan ta shiga wani mummunan halin da tana gab da rugujewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi sha biyu, inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai dala biliyan ɗari takwas sittin a shekarar 2020. Hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar COVID-19. yayin da bankin na duniya ya yi kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu shugaban bankin na duniya david malpass ya faɗa manema labarai cewa alkalman bankin sun nuna yadda adadin basussukan suka karu akan kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfi ya kuma kara da cewa rabin kasashen duniya marasa karfin tattalin arziki sun fada cikin kangin basussukan da suka ciwo a waje kuma lamarin ya kai shallin da sai sun ɗauki matakan gyara Ƙungiyar TPLF da ke mulkin yankin Tigray a ƙasar Habasha ta ce dakarun ƙasar sun kai wani samaman soji daga yankin arewacin ƙasar. A gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Malamai ta Najeriya, reshen jihar Kano, ta kada ƙuri'ar ƙara tabbatar da Malam Ibrahim Khalil a matsayin shugaban majalisar tare da kira ga jagorori da shugabanni sassan addini su ci gaba da bin hanyoyin da za su ƙara wanzar da zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya baki ɗaya. A taron koli na majalisar wanda ya wakana a haraba sakatariyar majalisar bisa jagorancin shi Malam Ibrahim Khalil. Majalisar ta yi watsi da ikirarin da wasu suka yi ajiya cewa sun sauke shi Malam Ibrahim Khalil daga kujerar shugabancin majalisar biza zargin yana shiga harkokin siyasa. Farfesa Muhammad Babangida shine mataimakin sakataren majalisar kuma ya yi wa wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari bayani dangane da kudurori da mambobin majalisar suka cimma dazu da marece. na farko dai mun ƙara jaddadawa da tabbatar da wato goyon bayanmu ga wato shugabancin sheikh ibrahim khalil ah, a matsayin shugaba na ah, majalisar malamai ta ƙasa reshen jihar kano ah, na biyu kuma mun ƙara wato jaddada muhimmancin haɗin kai a tsakanin wato malamai da jagorori na musulmi a wannan jiha tamu domin samun haka shine abin da zai kara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha wanda kuma abin da ake wato tsananin kishirwar bukatarsa kenan a wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu baki ɗaya na uku kuma Eh, mun sanar da wato eh, ita wato uwar kungiya majalisa ta ƙasa wanda kuma muna sauraron cewa za su baya su ma za su fitar da jawabi game da wannan mataki da aka ɗauka ko waɗanda suka ɗauka wanda ba su da hurumin daukan wannan mataki da eh, suka dauka hakikatan waɗanda suka yi wannan kamar ma ba su taɓa sanin mecece majalisar malamai ta ƙasa ba ba su san ƙa'idojinta da dokokinta da yadda ake gudanar da ita ba akwai kundin tsarin mulki ne da yake tafi kar da wannan majalisa misali kuma idan haka ne ya hana jagoranta ko kuma wanda ake shugabanta ne shiga harkokin siyasa kamar da su suka ambata. Babu wani doka daga cikin dokoki ko ka'idoci na majalisar malamai ta ƙasa da ta hana ko shi shugaba ko wani daga cikin 'yan majalisa akan cewa ya shiga cikin harka ta siyasa. Kuma a Najeriya mun ga waɗanda suke da jagoranci da limanci a waɗansu addinai ɗin sun shiga harkar siyasa abin da dai yake tabbatacce shine cewa matsayin da ko wani jagora a cikin majalisar malamai ya ɗauka baya lazimtar kowa da kowa a cikin majalisar ah, malamai. Wato matsaya ce ko ra'ayi ne na ƙashin Ra'ayi ne na ƙashin kansa. Shi ya saka bamu taɓa samun matsala ba A kan cewa ko wani daga cikin majalisar malamai yana yin harkar siyasa domin wannan kuma ah, nasa ne. Sali za a iya samun wasu suna wata jam'iyya waccan suna yi? Kwarai da gaske. Ni da nake magana haka tafiyar da wato shugaban majalisar malamai yake yi ta siyasa ba tafiyar wannan nake ta siyasa ba ni ne mataimakin sakatare da kuma ba taɓa samun wani saɓani ba a tsakaninmu ba a taɓa jin wani ƙorafi ba kuma har zuwa a yanzu a hakan nan muke tafi a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yau ne kuma aka kammala babban taron bitar ayyukan da ministocin Najeriya suka yi na tsakiyar wa'adi, taron da ke duba nasarori da kalubalen da aka fuskanta wajen aiwatar da manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Daga Abuja, Ga Umar Faruk Musa ta ƙarin bayani. bisa ga kiyafi da kirdiga da ƙwararru wanda suke halartar taron suka yi sun baiwa shugaba muhammadu buhari makin samun nasarar kashi 57 cikin 100 zuwa 60 na irin ayyuka ko nasarorin da ya samu akan manufofin da gwamnatinsa ta sa a gaba domin inganta rayuwar 'yan najeriya ministan albarkatun ruwa na najeriya injiniya suleiman adamu ya mun karin haske dangane da muhimmanci da kuma irin abubuwan da wannan taron yake bita a kai inda yake cewa akwai matsaloli da aka ce akwai wanda harkar tsaro tana cikinsu ah, amma kuma su nan ƙwararru sun yi la'akari da cewa an samu sababbin kayan eh, kayan makamai da sauransu kuma labarin da ake samu ko da yake kasa ita harkar tsaro bayan da za a ce soja da jami'an tsaro su faɗi ya abubuwan da ake a kai amma an yadda da cewa ana samun ci gaba wajen yaƙi da ta'addanci musamman abin da ya shafi arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma kudu ta gabas su wa'annan ƙwararru sun amince da cewa sun yadda da cewa cewa akwai abu ana abubuwa akwai alamar samun nasara akan akan wannan matsaloli magana bashi mutane ya kamata su wa wannan gwamnati alkalanci ana zancen bashin da sai a ta tunani kamar gwamnatin nan ita ta ci basu sukan basu suka an zo an tadda su duk yawancin bashin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta kai tana so ta ci ko ta ci ko aka ci da yawan su ma suna suna majalisa cewa ba amma a gama ma amincewa da su ba yawanci abin da muke biya kawabin da ake cewa debt servicing daga cikin budget ba su suka ne da gwamnatocin baya suka ci wanda kuma alhaki ne akan wannan gwamnati tunda gwamnati karba karba ce cewa ta ci gaba a madadin najeriya aka ciwo bashi na so duk gwamnatin da take nan alhaki ya faɗo a kanta cewa lallai ta biya ba su suka so bashin da muka ci bai kai abin da ake ta zuzutawa ba sannan maganar bashi duk duniya ba ƙasar da za ta ce ba ta cin bashi ƙasar da tafi kowa cin bashi a duniya ita ce amerika bayan da za a yi abubuwa su tafi ba mu da kuɗin shiga sosai mai ya karye cutar covid ta shigo ta karye tattalin arziki kasashen duniya mun zo mun tarar da hanyoyin mu a lalace fara ayyuka na da ruwa na noman rani da sauransu hanyoyi asibitoci ba a gama ba kuma gwamnati ta zauna to me amfanin gwamnati idan ba za mu ban ba mu da yadda za mu dole ne a je a nemo a ranto kuɗi a zo a yi wannan ayyuka saboda jama'a da inda ake a duniya haka gwamnati take ba da za a ce gwamnati ba za ta ci bashi ba. ministan albarkatun ruwa na najeriya kenan injiniya suleiman adamu a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya. Umar Faruk Musa kenan. Wannan shirin yana zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 200.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye shiryen mu. bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai ni na ji daɗi ba. Uban na za yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun kaddamar da wani shirin koyar da shugabanci nagari a tsakanin matasan Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hada-hadar shiga babban zaɓen shekara ta 2023 da ake sa ran yin sabbin zubin shugabanni da za su karbi ragamar shugabanci a matakai daban-daban na Najeriya. Comrade Muhammad Muhammad shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasa na yankin arewa ta tsakiyar Najeriya ya yi ƙarin haske a kan dalilin ɗaukar wannan mataki da ya sa suka gudanar da wani babban taro a kwalejin ilimi ta jihar Naija da ke birnin Minna. samari masu tasowa musamman waɗanda suke cikin jami'u na arewa muna so mu tabbatar da sun san me ke faruwa sannan muna so mu ba su dama su zauna da dattijai na arewa saboda su a yi maganganu wanda suka zama na ilimi na fahimtar yadda ƙasa take tafiya so kamar yadda topic ɗin yau ya duba akan ishu ne wanda yake ya zama yana cikin magana na kullum a maganar siyasa na ƙasar nan kuma mahimmancinsa ba za mu iya ɗauke kai a hankali a wajensa ba sai dole an tabbatar tun daga samari tun daga ƙasa an sanar da samarin mu a da kuma da tijai menene wannan abu na ishu na wannan wato restructuring din nan me muhimmancin sa ga mu wajen mu mutanen arewa abun tsoro ne a wajen mu koko abu ne wanda ya kamata mu rike shi sannan in mun tashi rike shi ta wani bangare ne zamu rike sa da zai zai zai kawo ci gaba musamman a bangaren samar da aiki da abubuwan yi ga matasa. Na yanzu kamar ba ku gamsu da abun da ke tafiya ba kenan yanzu. Eh to a mun gamsu da abin da ke tafiya ba mu gamsu da abin da ke tafiya ba ba shine yanzu ke gaban mu ba abin da ke gaban shi shine akwai matsaloli sannan kuma yadda ƙasa in ka lura da yadda ƙasa take tafiya yana da kyau mu tashi mu fara wayar da kan wato jama'an musamman na arewa musamman samari samarin nan ma muna gani cewa waɗanda suke cikin jami'u suna da kyau da za mu yi amfani da su wato a matsayin wa'anda za mu koyar ma ainihin wato abin da ke faruwa sannan saboda su masu samu su iya koyar ma da 'yan uwansu wani Nastura Ashiru Sharif shine shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya ya ce bisa la'akari da lalacewar al'amura ta fuskar shugabanci a Najeriya shi yasa suka ɗauki wannan mataki. To abin da muke so mi shine wato mun fuskanci abin da lalata ƙasar nan shugabanci ne ilalace a ƙasar nan shi nisa komai ilalace kasuwanci ilimi harkar lafiya harkar kungiyanci harkar siyasa harkar shugabanci na addini komai lalace sakamakon lalacewar shugabanci a ko a matakai uku na ƙasa ƙasa jiha ƙananan hukumomi to wannan tunanin da muka zauna muka yi nazari shine sa muka ce to maganin abin da za a gyara shugabanci shine mu dawo cikin makarantunmu mu samu mu da suke tasowa a gaya musu san tarihin ma kasar tasu san ma me aka aka yi aka aka gina kasar tasu tukunna farko daga farko tukunna su san me iyayensu suka yi me na bayansu suka yi sannan san su kuma me haƙƙin su a matsayin su na 'yan kasa da ya kamata su su ga sun gyara kasar su ba wanda zai gyara musu rayuwarsu ko su ko kasar su za su tashi kansu gyara rayuwarsu shi sa muka fara wannan taro na ita wannan wato wannan makala da muka kira da sunan wato leg mai ta masule leadership lecture series mun kaddamar da ita sati biyu da wuce a jihar kaduna jami'ar amadu bello zaria to haka kowace jiha kungiyar za ta ta zuwa ana ta kaddamar da wannan wato makala ana koyar da yaran su san menene abin da yake wuyansu me ake ake bukata da gurinsa matsayinsu na 'yan ƙasa su yi su gyara abubuwa da suka lalace a ƙasarsu wannan shine wannan zai sa abubuwa su gyaru bisa la'akari da yadda matsalolin nan sun riga sun yi nisa ba ku ga ya kamata ma a sa darussan a makarantu a rika koyar da su daidai ne wannan a yanzu wannan farawa da muka yi ai kamar mun faro kenan kuma za a dinga buɗe abin ana duba ya za a yi abin ya ci gaba yi. To Dr. Usman Bugaji da ya halarci wannan taro ya ce samar da shugabanci nagari gari shine zai shawo kan duk wata matsala ko kuma tangarda musamman matsalar rashin tsaro da kuma masu kururuwar ganin Najeriya ta dare gida biyu. da an samu shugabanci na gari da duk an gyara waɗannan abubuwan kuma yanzu tun da daɗin demokradiyya shine ko ma mai mutum ya yi ai lokaci zai zo da za a canza shi to wannan canji in ya zo muna fatan 'yan najeriya za su dage su zaɓi shugabanni waɗanda suke da ilimi suke da halaye na gari suke da wato ƙwarewa ya zama dai an bi cancanta ba irin abin da jam'iyyun siyasar mu suke yi ba na yanzu kuma ban ce jam'iyya wata ɗaya ba dukkan su haka suke kana gani duk sun rikita ita kanta jam'iyyar ta duk ta rikice sun kasa gyarawa yau a taro can gobe a taro can saboda son zuciya ya cika saboda babu ma ka'ida in zaka zaɓi shugaba waɗanne ka'ida aka sanya ai duk duniya ba inda ake zaɓin shugaba babu ka'ida in ban da irin waɗannan jam'iyyun siyasan a shirme irin na ƙasar nan saboda haka mu muna matsa musu lalle su fitar da ka'ida ta shugabanci kuma duk wanda suka gabata da faltun daga al'ummar greek girikawa har zuwa yau da musulmin da kristan kowace al'umma tana da malamanta sun fitar mata da ka'idoji na zaben shugabanni ba a zaɓe mutum kawai haka ya zama shugaba don yana da kuɗi ko don ya san wani ko don yaron wani ne ko wani abu dai na banza na wofi wanda ake yi yanzu tilas a dawo a dage a sa ka'ida sai ka cika ta kafin eh, a takaice dai tilas a sa cancanta ta shigo cikin tsarin fitar da shugabanni in ba shi aka yi ba to kasar na fa ba abin da zai canza. Shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce yana fatan za a ci gaba da shirya tarurruka irin wannan domin kuwa suna da matukar mahimmanci musamman a tsakanin matasan arewacin najeriya ai ka ji abin da ake kokarin tattaunawa ana tattaunawa ne akan makoman kasar ga maganan cewa a gyara tsarin kasar nan ka san da yawa akwai fannoni na koyarwa da dama da suka shafi irin wayannan abun gam amma ya kuke kallon matasan nan da ke tasowa ku a matsayin ku na manya eh to a matasan ga kowane lokaci da ake cewa dai kaga matashi shine ake tunanin shine shugaba gaba a kallon da muke masu a yanzu nan muna gani kamar suna koyon shugabanci saboda a najeriya in ka yadda aka inda aka hito mutane ba a babu matakin shugabanci amma yadda suka ɗauka yanzu nan kaga matakin shugabanci ne a ɗalibta daga ɗalibta sai a koma ga al'umma ina za a shugabanci mutane so ni ina ganin da wayannan daliban akwai hope nan gaban insha Allah Duk da yake dai matasan Najeriya na fama da rashin samun aikin yi duk kuwa da kammala karatu a matakai daban-daban. Masu sharhi na ganin wannan tsarin zai taimaka wajen wayar da kawunan matasan domin ganin sun zama manya na gari da kuma kaucewa shiga ayyuka irin na ta'addanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. ci gaba da tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya da zai wakana ƙasar Qatar a shekara ta 2022 nan da shekara ɗaya da 'yan watanni idan Allahu ya kai mu a ranar jiya ƙasar Mozambique ta sha kashi a gida hannun ƙasar Kamaru da ta yi mata ɗaya da nema sai ƙasar Gabon a gida da ta wa Angola ci biyu da nema. Burkina Faso ta haɗe ƙasar jibuti da ci biyu da nema yayin da Ivory Coast ta wa Malawi biyu da ɗaya. libya ta sha kashi a gida a hannun kasar misira egypt da ci uku da nema sai kuma zimbabwe da ta sha kashi a gida a hannun kasar ghana da ci daya da nema duk dai a wasannin da ake ci gaba da yi a wannan ranar ta yau namibia ta sha kashi a gida a hannun senegal da ci uku da daya yayin da ake ci ana fafatawa lokacin da muke hada wannan rahoto tsakanin jamhuriyar nijar kasar algeria ana banza da banza sai kuma afirka ta kudu da kasar ethiopia su ma ana banza da banza a daidai wannan lokacin congo da kasar togo har an share minti goma a lokacin da muke hada wannan rahoto ana banza da banza yayin da kasar gine da kuma morocco ke can suna fafata a daidai wannan lokaci ita kuma djibouti za ka ta karbi kasar algeria a ranar goma sha ga watan nuwamba idan allah ya kai mu sai kuma burkina faso duka a ranar goma sha ɗaya ga watan nuwamba mai zuwa za ta karbi jagoriyar nijar wasan da dai jagoriyar nijar Nijar ta da kasar Algeria kwanaki hudu da suka gabata a duka tankaɗe da rairaya a wannan kwambalar ta neman shiga kofin duniya na ƙasar Qatar na shekara 2022 na ci gaba da ɗaukar hankalin 'ya'yan jamhuriyar Nijar kasancewa Nijar ɗin ta sha kashi shida da ɗaya a hannun ƙasar Algeria Algiers babban birnin ƙasar Algeria wannan shi yasa ake ci gaba da hurci yanzu haka ɓangaren ma'abuta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar ta Nijar ganin cewa lokacin da aka ta rabin hutu minti 45 ana kan kanka tsakanin algeria da niger din duk da ke algeria tana ci ɗaya da nema kuma baya an dawo rabin hutu niger din ta ɗau wani sabon kwallo a raga inda algeria ke ci biyu da banza daga bisani niger din ta fanshe kwallo guda ana biyu da ɗaya har ana ganin niger din tana iya dawowa na tuntubi kwaci boli wani ma abocin sha'anin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar niger domin jinya suka je da wannan kashin da niger din ta sha na shidda da ɗaya kwanaki kwanaki hudu da suka wuce. Nishar da muka hara aka yi mana kaga aka ta yi mitar yan zuru aka komo da zuru. Mun sabi kenan muna ganin cewa kenan feta ta samu yan marhawar hudu. Bike bike na muka samu kenan mun samu korashi kuma sai ka ga abin mun kasa. Wannan abin da ka kawo shi shine man ka da sai ba sai an ka diba ka gani shirin kiman Nijar babu wani a cikin babban wani kulab haka ga kokon. Sade Pandelar Shampiyona ba su duka yan ka ɗauki Algeria duka Shampiyona suka babu wanda abba professional ba cikin mafi yake shi. Ka abin da ya sa. kin mu sunday bon jiyar mai salaman kidney jufa da ban shampiyona ni ka gani ya rage manijar yanzu eh to abin da ya rage manijar salaman sun ga dai su can a gidan su abin da suka muna kenan mun yanzu matakin nan da ya kamata mu mu dauka kenan mu lejiyar kaga dai abin da suka muna kenan don ka shi in kana gidan ka a ce kana da karfi kenan mu ta kan tsantsan kenan mu yi prepare notre notar milady tiran ko wani abu duk da ka gani duka mu gyara shi man dai wannan ci ana iya cewa duk wani dan Nijar mai son harkar wasan kwallon kafa na ya ce ya kwanda bakin ciki kwarai ko wallahi in ce muka wanda gaba ga duk daga dai abin da vraiment ka abin bare abin vraiment sai an faɗa abin bai ma faɗuwa kawai dai Solomon da ya ce muka kawai dai mun yi magana na dan kaga abun yayi yawa don da ya kai ma balo kaga ba mu iya tariya ko ba mu iya sawa kuma ya kai mun kanka muka samu kabun gwalagwalai kaga abin bai yi ba yanzu haka dai an kammala wasan da hada Nijar da Algeria a wannan rukuni na A na tankaɗe da rairaya wanda aka yi a yau a Stade General sai na kunce na babban birnin Yamai yi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu sai takaitaccen labarai shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan amurka yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don a tinkari barazanar da amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yada labaran kasar ta bayyana har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin washington da seoul shugaba kim ya yi amfani da wani jawabi da ya a wajen wani taron baje kolin makaman kasa a ranar litinin inda ya ce ba kuri ta kudu ba ce abokiyar gaba kuma babu wani abu da zai kara shiga tsakaninsu shugaban na koriya ta arewa ya kuma kwatanta amurka a matsayin sallar tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin koriyoyin biyu ita dai amurka ta sha mika goron gayyatar zaman tattaunawa ga koriya ta arewar inda ta ce a shirye take ta zauna a ko'ina kuma ko yaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba sai dai shugaba kim ya kore tayin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da amurka take nuna kore ta arewar yayin da ƙasar afghanistan take fuskantar ƙalubalen shiga wani yanayi na matsi shugabannin kasashen duniya ashirin da suka fi karfin tattalin arziki na g20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba kasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da taliban ta karbe mulki a watan agusta firayim ministan italiya mario draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi sha biyu inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai dala biliyan 860 a shekarar 2020 hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar covid-19 yayin da bankin na duniya ya yi kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu shugaban bankin na duniya david malpass ya faɗa manema labarai cewa alkalman bankin sun nuna yadda adadin basu suka suka karu a kan kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfi to masu sauraro baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Lalo da ya tana na gabatarwa da Julie lagos Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari, auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku. Ku huta lafiya.